Korintiya ta fari Sura ta ɗaya Daga Bulus manzo kirayayye na almasihu Yesu da yadda Allah, da kuma ɗan uwanmu Sastanisu zuwa ga ikkilisiyar Allah da take a Korinti, wato su waɗanda aka keɓe a cikin almasihu Yesu, tsarkaka kirayayyu tare da dukan waɗanda a ko'ina suke addu'a da sunan Ubangijinmu Yesu almasihu, Ubangijinsu da namu duka. alheri da salama na Allah Ubanmu da na Ubangiji Yesu almasihu tabbata a gare ku. Kullum nakan gode wa Allah dominku, saboda alherin Allah da aka yi muku baiwa ta hanyar almasihu Yesu. Har ta kowace hanya aka wadata su a cikinsa, a wajen yin magana duka da ilimi duka, domin kuwa an tabbatar da shaida akan almasihu a cikinku. Har ma ku ba kasassu ba ne a wajen samun kowace baiwar Allah. kuna zuba ido ga bayanar Ubangijinmu Yesu almasihu, wanda zai tabbatar da ku har ya zuwa ƙarshe, ku kasance marasa abin zargi a ranar Ubangijinmu Yesu almasihu. Allah mai alkawari ne, shi ne kuma ya kira ku ga tarayya da ɗansa Yesu almasihu Ubangijinmu. Na roƙe ku uwa, saboda sunan Ubangijinmu Yesu almasihu, cewa dukanku bakinku ya zama ɗaya, kada wata tsaguwa ta shiga tsakaninku. sai dai ku haɗa kai, kuna da nufi ɗaya, ra'ayinku ɗaya. Don kuwa ya ’yan uwana, mutanen gidan Kuluwi sun ba ni labari cewa akwai jayayya a tsakaninku. Abin da nake nufi shine kowannenku yana faɗar abu daban, ni na Bulus ne, wani kuwa ni na Apollos ne, wani kuwa ni na Kefas ne, ko kuwa ni na Almasihu ne. Ashe, almasihu a rarrabe yake ko bulus ne aka gicciye domin ku ko kuwa an yi muku batisma ne da sunan bulus na gode allah da ban yi wa ku batisma ba banda kirisbas da gayus kada wani ya ce da sunana ne aka yi muku batisma ai kuwa lalle na yi wa jama'ar gidan istifanis ma amma banda waɗannan ban san ko na yi wa wani batisma ba. ai ba don yi batizma almasihu ya aiko ni ba, sai dai in sanar da bishara, ba kuwa da gwanintar iya magana ba, domin kada a wofinta ƙarfin gicciyen almasihu. Maganar gicciye, maganar wauta ce ga waɗanda suke hallaka, amma ƙarfin Allah ce a gare mu, mu da ake ceto, domin a rubuce yake cewa, Zan rushe hikimar mai hikima, zan kuma shafe hazikancin haziki. To, ina masu hikima suke, ina ko masana, ina masu muhawarar zamanin nan, ashe, Allah bai fallashi hikimar duniyan nan a kan wauta ce ba, da yake bisa ga hikimar Allah, duniya ba ta san Allah ta wurin ta ba, sai Allah ya ji daɗin ceton masu ba da gaskiya ta wurin wautar shelar bishara. Yahudawa kam, mu'ijiza suke nema su gani, Helenawa kuwa hikima suke nema su samu. mu kuwa muna wa'azin almasihu gicciyayye abin sa yin tuntuɓe ga yahudawa wauta kuma ga al'ummai amma ga waɗanda suke kirayayyu ko yahudawa ko al'ummai duka biyu almasihu ikon allah ne da hikimar allah domin abin da aka zata wauta ce ta allah ya fi hikimar ɗan adam abin da kuma aka zata rauni ne na allah ya fi duk ƙarfin ɗan adam ku dubi kiranku da aka yi ya ku uwa, a cikinku, ai, ba a kira masu hikima irin ta duniya da yawa ba, masu iko kuma ba su da yawa, haka ma masu asali ma ba yawa. Amma Allah ya zaɓi abin da yake wauta a duniya domin ya kunyata masu hikima. Allah ya zaɓi abin da yake rarrauna a duniya domin ya kunyata ƙaƙƙarfa. Allah ya zaɓi abin da yake ƙasƙantacce, wulakantacce a duniya, har ma abubuwan da ba su. domin ya shafe abubuwan da suke akwai wannan kuwa duk don kada wani ɗan adam ya yi fariya a gaban Allah ne gama Allah ne ya sa kuka zama na almasihu Yesu Allah ne kuma ya sa almasihu ya zama hikima a gare mu ta wurin almasihu ne kuma muka samu adalci da tsarkakewa da fansa saboda haka duk mai yin alfarma ya yi da Ubangiji abin da yake a rubuce kenan.